Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na amsoshin tarbiyya sai kuma afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har ya zuwa karshen su.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. gudanar taron koli na shugabannin gabashin nahiyar afirka kan rikicin kasar congo fadar kremlin ta kasar rasha ta sanar cewa akwai yiwuwar a ghana a tsakanin shugaban kasar turkiya erdogan da kuma asad na syria a bangaren wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya kuwa tun bayan fara gasar har yanzu babu wata kasa ta afirka da suka kwalla a raga kuma ga labaran da ke da ke an gudanar da wani taron koli na shugabannin kasashen gabashin nahiyar afirka a kasar angola domin tattauna hanyoyin da za a dakile fadace-fadace da ake yi a gabashin kasar congo ba tare da halartar shugaban kasar rwanda da kuma bangaren 'yan tawaye ba wanda ci gaban wani rikici da aka samu cikin sauri ya haifar da tashin hankali a tsakanin kasashen biyu a maimakon haka shugaban kasar rwanda paul kagame ya tura ministan harkokin wajen kasarsa zuwa birnin luwanda na kasar angola domin halartar taron sannan kuma shugabannin kasashen congo angola da burundi sun bi sahun tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta wajen sabunta yunkurin samar da zaman lafiya sai dai kungiyar 'yan tawon m23 ba ta nuna alamar ja da baya ba amma kuma ta fitar da wata sanarwa wadda ta zargi sojojin kasar congo da kame fararen hula 'yan kabilar tutsi a wani abin da ta kira shirye-shiryen yin kisan kare dangi akan 'yan kabilar kakakin kungiyar lawrence koneka ya ce an gaya 'yan kabilar tutsin na kasar congo da su taru a wasu wurare kuma ɗauki tsauraran matakai a kansu da kuma shalanta su a matsayin 'yan tawaye koneka dai bai bayar da wata shaida wadda za ta iya tabbatar da ikirarin nasa ba ya kara da cewa kungiyar m23 ta tabbatar da cewa tun daga farko ta kudur aniyar tattaunawa kai tsaye da gwamnatin congo domin warware rikicin da ake fama da shi ta hanyar lumana amma ba za ta yin kasa a goyo ba wajen ganin ana kashe gungun 'yan kasar congo saboda kabilanci kawai zai babu wani karin haske daga rundunar sojan ƙasar congo akan zargin kungiyar ta m23 sai dai kakakin gwamnatin kasar congo ya saken ga kusar suka ga 'yan tawaye kan kin shiga tattaunawar sulhu patrick muwaya ya ce rwanda dai ita ce kakakin kungiyar ta m23 wanda tuni gwamnatin rwanda ta musanta wannan zargi kakakin fadar kremlin ta kasar rasha dmitry peskov ya sanar da cewa a halin yanzu dai babu wani shiri ko wata yarjejeniya a ƙasa akan ganawar shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan da kuma shugaban ƙasar syria bashar al-assad amma dai akwai yiwuwar gudanar da irin wannan tattaunawa a ƙasar rasha peskov yayin da ke amsa tambayoyin manema labarai a jiya ya bayyana cewa a zahirin gaskiya a halin yanzu dai babu wani shiri a ƙasa dangane da wannan batu amma dai a kowane lokaci ƙasar rasha za ta iya ɗaukar bakuncin wannan tattaunawa tsakanin shugaban ƙasar turkiyya da kuma na siriya a wata sanarwa da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya fitar a jiya laraba bayan kammala taron 'yan majalisar dokokin ƙasar ya ce akwai yiwuwar ingana da bashar al-assad na siriya saboda babu saɓani na dindindin a siyasance kuma da ƙarshe dai za mu ɗauki wannan mataki to jama'a masu rika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa yawan mutanen najeriya ya kai miliyan 216 a shekarar 2022 da muke ciki wanda hakan ya kai kashi 2.7 na al'ummar duniya baki ɗaya sashen tattalin arziki da zamantakewa na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana alƙalman a cikin wani rahoto wanda ya fitar hakan ya nuna cewa najeriya tana daga cikin ƙasashe takwas da suka hada da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo masar habasha india pakistan philippines tanzania da ke ba da gudunmuwa wajen saurin karo yawan jama'a a duniya a da lokacin da mutum ya shiga cibiyar lafiya a matakin farko ko kuma asibitocin haihuwa zai ga dafifi na mata masu juna biyu a najeriya ko kuma waɗanda sun kawo jarirai domin rigakafi a bangaren wasannin cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya kuwa da ke gudana zaka a ƙasar qatar don bayan fara wannan gasa a ranar 20 ga watan nuwamban shekara ta 2022 da muke ciki har yanzu babu wata ƙasa daga nahiyar afirka wadda ta saka kwallo a raga a ranar litinin 21 ga watan nuwamba senegal ta sha kashi a hannun kasar netherlands da ci biyu da nema yadda kasar morocco ta tashi kunnen doki da kasar croatia a ranar talata kuma wato 23 ga watan nuwamba kasar qatar mai masaukin baki a wani bangare ta sha kashi a hannun kasar ecuador da ci biyu da nema yadda kasar saudiya ta samu nasara mai ban mamaki yayin da ta doke kasar argentina da ci biyu da daya To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaida Abdullahi Salihu Usman ka zana ɗauke da labaran duniyar ta wasu kuma lokaci ne da zamu kai ga taskar mu ta shirye-shirye inda zamu mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu yau shirin ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan wasannin ƙwallon ƙafa na cin kofin duniya da aka bude a ƙasar qatar da kuma yadda larabawa mahalatta wannan wasanni suke bani ra'ayoyinsu a kan yarjejeniyar da ake kira ta abraham a tsakanin wasu kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila za kuma mu ji yadda larabawan da suka fito da kasashe daban-daban suke yada manufofin al'ummar falasɗinu na fafatakar da suke yi domin kare haƙoƙinsu da 'yan sahiyoniya ke dannewa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Gwamnatocin kasashen duniya da dama suna ci gaba da kaɗawa a cikin birnin Dauha na ƙasar Qatar. Ba kuma cikin wannan birni kadai ba har da sauran garuruwan da ake yin wasannin cin kofin duniya. saboda nuna goyon baya ga kasashen da suke wato gasa da juna a wasannin da ake yi abin mamaki shine yadda tuta palestino ta cika waɗannan biranen duk da cewa palestinawa ba sa cikin waɗanda suke yin gasar cin kofin duniyar na ƙwallon ƙafa tuta palestino da kuma ƙyallen nan na kufiya da ya kama da makawuya wanda aka san palestinawa da su sun watsu ko'ina a wannan ƙasa ta ƙatar a hannun larabawa da ma ba larabawa ba waɗannan kayan suna a matsayin wata alami ce na falasinawa da gwagwarmayarsu da kuma turjiyar da suke yi a gaban waɗanda suke zaluntar su 'yan sahayoniya to masu goyon bayan falasɗinu da falasɗinawa a wurin wasannin na cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa su rika bayar da takin yin tir da haramtaccen ƙasar isra'ila da baƙin zaluncin da take wa al'ummar falasɗinu sannan kuma suna jinjinawa wa falasɗinawa saboda tsayin dakar da suke yi wajen kare haƙoƙinsu da kuma gwagwarmaya wannan yana nuni ne da yadda batun falasɗinu yake da karɓuwa a idan larabawa da ma duniya baki ɗaya hakanan kuma yadda a fagen wasanni kamar na cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya batun falasɗinu ya samu karbuwa wani ci baya ne ga 'yan sahiyoniya yana kuma nuni ne da ƙin amincewa da ƙulla jejina da larabawa suke yi da 'yan sahayoniyar duk da cewa gwamnatocinsu suna yin hakan wani yana faruwa ne dai duk da cewa 'yan sahiyoniya sun kutsa cikin fagen ƙwallon ƙafa da kuma ita kanta ƙungiyar wasannin ƙwallon ƙafa ta duniya fifa wato suna da tasiri a ciki abin da ke faruwa a wurin waɗannan wasannin na ƙasar qatar yana sake tabbatar da cewa tasirin 'yan sahiyoniya ya samu koma baya matuka kuma duk da ƙoƙarin mayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zama wata halattacciya wacce za ta saji a cikin wannan yankin da hakan an samu koma baya domin hakan ba ta tabbata ba abin da yake faruwa a qatar yana sake tabbatar da cewa gwamnatoci ne kadai suka kulla alaka da 'yan sahaniyar amma ba al'umma ba domin ko al'ummar wannan yankin tana tare da inawa da ake zalunta tana kuma goyon bayan tsayin daka da turjiyar da suke yi a gaban waɗanda suke zaluntar tasu wannan dai ba shine karo na farko ba da aka nuna ƙin jinin 'yan sahiyoniya a wani daga cikin fagagen taruka na ƙasa da ƙasa a farkon wannan shekara ta 2022 da ake ciki an gabatar da wani baje koli wanda aka saba yi a kowace shekara a dubai da ake kira da expo an saba cewa kowace shekara mutanen da suke kai ziyara domin kashe kwarkwata ido wajen baje kolin suna kai miliyan 25 to amma a bana waɗanda suka ziyarta ba su ce miliyan 5 ba dalilin da ya sa hakan ta faru kuwa shine an gayyaci haramtaccen ƙasar isra'ila a wurin wannan baje kolin wanda al'ummar wannan yankin ba su yarda da ita ba don haka abin da yake faruwa a wajen wasannin ƙwallon ƙafa na qatar a wannan lokacin wani duka ne na mummuke ga haramtaccen ƙasar isra'ila wacce take kai Goro da mari domin ta samu shiga a tsakanin al'ummar wannan yankin ta saje da su diflomasiyar ta taci ƙasa alhali a baya kaɗan ta riƙa kurarin cewa ta samu nasara to wani koma baya da haramtacciyar kasar isra'ila ta samu shine yadda larabawan da suke halartar kallon wasannin na qatar suka kiyar da hata wata kafa daga cikin kafofin watsa labaru na 'yan sahiyoniya su yi hira da su ko kuma su fito a cikin wato shafukanta wannan matakin na al'ummar larabawa ya hana haramtacciyar ƙasar isra'ila rufe barnar da take yi a kan falas'idawa da wurarensu na tarihi da na addini hakanan kuma ya hana ta duk wata dama wacce za ta sa a danna haƙoƙin falasɗinawa a nan gaba a wani nazari da cibiyar washington institute ta gabatar a watan maris wanda ya kunshi sauraron ra'ayin jama'a sakamakon ya nuna cewa mafi yawancin larabawa dai ba su yarda da a kulla hulɗa ko yin mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba a ƙasar bahrain ga misali wacce gwamnati ta buɗe mu'amala ga dangadan da 'yan sahiyoniya kaso 71 na al'ummar wannan ƙasa ba su yarda da hakan ba a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wacce ita ma ƙasar tata wato a gwamnati kenan ta da alaƙa da 'yan sahuniya al'ummar ƙasar kaso 76 cikin 100 ba su yarda da hakan ba yayin da ƙasar saudiya wacce ita ma mutananta da suka kai kaso 75 cikin 100 ba su yarda da kowace irin alaƙa da 'yan sahuniya ba duk da yadda mahukuntan ƙasar suke yin haka a fili da kuma ɓoye to a cikin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha ƙin jinin ƙulla alaƙa da gwamnatin ƙwace tehudawan sahiyoniya wani abu ne da dama can aka tsammata akwai shi kuma zai ci gaba kuma buɗe alaƙar gwamnatocin waɗannan ƙasashen suka yi da haramtaccen ƙasar isra'ila yana ƙara wa mutanen ƙasashen riko da wato manufarsu da kuma ƙin amincewa da matakan na gwamnatocin nasu yadda larabawa suke nuna ƙin su ga ƙulla alaƙa da haramtaccen ƙasar isra'ila yana nuni da zurfin ƙaunar da suke wa falasinawa da turjiyarsu na gwagwarmayarsu da kuma tausaya musu a fafatikar da suke na kare haƙoƙinsu hakanan kuma ya ƙaryata abin da na tanyahu ya taɓa faɗa a baya cewa al'ummar larabawa a shirye take ta karbi haramtaccen ƙasar isra'ila ta saji da ita ta rayu da ita wannan wasan cin kofin na ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa da ake yi a ƙasar qatar wata sabuwar dama ce gagaruma ga al'ummar larabawa domin su tallata wa duniya ɗinkin amincewarsu da ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma hana ƙasar ta ƙwace duk wata dama da kafin watsa labarunta za su yi amfani da ita domin nuna duniya cewa su mafa kasa ce da sauran ƙasashen da suke wannan yankin abin da yake faruwa din a ƙatar yana sake tabbatar da cewa wasanni ba su da nisa daga siyasa su ma kuma suna a matsayin wata dama ce ta isar da saƙon falasɗinawa da zaluncin da ake musu kuma ko yanzu ma kasuwa ta tashi to ɗan koli ya ci riba domin ko ina ka duba za ka ga tutocin falasɗinu suna kaɗawa za ka hango makawuyan falasɗinawa a jikin wani daga cikin 'yan kallo balarabe ne ko kuma wanda ya fito da ƙasashen turai ko wata nahiya daban ta duniya kuma tabbas babu wata riba da 'yan sahiyoniya suka samu zuwa yanzu kuma da alama har zuwa ƙarshen waɗannan wasannin ba za su zura ƙwallo a ragar palace ɗinu ba sai dai a zura ta a ragar su to masu raro da haka muka bi ƙarshen shirinmu na lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaina Satar ga uwan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin ne kira ga wato ainihin shugaban kasar mu wato Muhammad Bazoum kan wannan kwangila da aka bada ta gina makarantu a cikin kasa to maganar gaskiya mu dai ana region din Zandar wajen rabu wannan kwangila an yi san rai ko ba gaskiya ba ga yan kwangila din ko ba gaskiya ba inda ga wasu yan kwangila wanda aka san suna yin aiki mai kyau eh, ba a ba su ba aikin an ba wasu wanda zaka ga wani dan kwangilar ya ɗauki wato ainihin yin kalas sama da ɗari wani ko kuma sama da hamsin amma ga wasu ba a ba su ba kenan hakan nake gani eh, ba a yi wa wasu adalci ba ko ba gaskiya ba shi wannan aiki ne na kasa duk dan kwangilar da aka san yana aiki mai kyau to yana da kyau shi ma a bashi yayi wannan aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa ne da rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran da magana kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar to tsokaci na ne zan yi shi ne dangance da wani sa hannu tsakanin hukumomi hukumar rasha da nijar wanda suka yi a wannan makon da ya wuce na ganin cewa rasha ta zo ta kama na agajin tsaro don yaki da 'yan ta'adda a eh, saɓanin ƙasashen amurka da faranshi wanda suke nan suna jibge mana a eh, sansanin su na sojoji kuma babu abin da suka tsinana mana a harkar tsaro to da haka muke roƙon allah allah ubangiji ya sa wannan ya eh, haɗaka da aka yi ta tsaro tsakanin nijar da rasha za ta kawo ƙarshen hare-haren da 'yan bindiga suke kai mana gidan rediyon janhoriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusolo kalagamen magani ina so ku bani dama domin na faɗi albarkacin bakina ko in ce abin da ke ci tuwa ƙwarya da farko ina kira ga 'yan uwa na matasan najeriya da sauran al'ummar da ke cikin ƙasar najeriya da su guji shiga harkar bangar siyasa domin su fahimta da kyau cikin waɗannan shugabanni na masu tara al'umma suna ta jan ra'ayinsu ko kuma suna haɗa su haɗa da 'yan uwansu da abokan zamansu in kuka duba babu 'yan uwansu a cikin wannan tafiya sannan kuma babu 'ya'yansu a cikin wannan tafiya kamar irin kalaman da shugaban na jam'iyyar apc na jihar borno state maiduguri ya yi a lokacin da suke kaddamar da yakin neman kamfen ɗinsu na cewa su suka gyara maiduguri suka kawo maiduguri zama lafiya kuma duk wanda ya shigo a jihar maiduguri za su sa sanda su duke shi ko su sa a kashe shi to wannan kalamai ba ya kamata a ce shugaba na fito na irin wannan ba sannan ina kira da ita aina ta kasa ga baki ɗaya kamata ta dinga hukunta irin wa'annan masu wannan kalami ubangiji Allah muna roƙonka Allah mun tuba Allah ka zama lafiya Allah ka yayi mun dukkan matsalolin muke fama da su a ƙasar mu ta Najeriya Allah muna roƙonka Allah muna neman sauyi a cikin ƙasar mu ta Najeriya mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamen magami Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da taro da aka yi na kasashen Afirka ta yamma kan cin hanci da rashawa a Jamhuriyar Nijar. To mu wannan taro abin da zamu ce Ubangiji Allah sa ya haifi da mai ido. da muka dauka dai kasashen mu na Afirka babu abin da yake damun su kamar cin hanci da rashawa. Kuma maganin abin wannan ya kamata a ce maganin abin wannan daga sama ne zai faru tunda gwamnatocinmu dai muna gani su ne kan gaba a cin hanci da rashawa da cinye dukiyar ƙasa da sauransu kenan daga can ne ya kamata a ce matakin in yi ma zai yi a ce ya yi aiki tukwanan a dawo ga al'umma da gari na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio BOHET jamhuriyar musulunci iran suna na kwamaratiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin na? a kan haramta sayar da barasa a gasar cin kofin duniya da mahukuntan kasar qatar suka yi hakika hakan abu ne mai kyau kuma hakan ya yi daidai muna goyon bayan mahukuntan kasar qatar ɗari bisa ɗari akan wannan mataki da suka ɗauka na hana sayar da barasa da sauran abubuwan da ba su dace ba a wannan gasa ta cin kofin duniya da za a buga a ƙasar qatar muna godiya radio voh jamhuriyar iran sunana kwamaratiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi bisa kwallon kafa ne da aka fara a kasar Larabawa Qatar sai mu jinjina mata gaskiya ta nuna kishin addinin musulunci ta gwada ma musulmi musulunci gaskiya ne da turawa musulunci ba wasa ba ne haka muke so muna jinjina musu kwarai saboda ta kula kwarai da addini kuma ta ce cikin kwana cikin kwana ashirin ko wata guda ba a canza musu aƙida su ta addini mun ji daɗi kwarai bisa ga jamhuriyar musulunci ta qatar wannan kuma muna kira ga musulmi su goya mata baya haka muke so mai magana alkasin baba lima a daga jihar agadar salamu alaikum bayyana ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa na biyu wacce murya jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga ganin madatai da magaram to ina so ku bayar dama ya tsokaci dangance da wannan yan kungiyar ISPOP da suka ce za su hana karbar naira a wani yankunan da suka kama to hakika wannan wani abu ne na kasu akan harkar tsaro kuma musamman ma Najeriya gwamnatin Najeriya ya kamata ta tashi ta tsaya a yankin Najeriya hal a ce akwai inda wasu yan kungiya za su huto su ba da umarni a akan kuɗi gaskiya wani babban wani tasgaro ne akan zaman lafiya kuma ya kamata a tsawatar musamman ma najeriya da nijar da ma chadi domin a magance irin wannan ƙungiyoyi wanda za su fito suna nuna cewa su su ne a wani yanki daban wanda yanki ne na da yake wata ƙasa kenan ya kamata hukumomin nan ku tashi domin ku tsaya domin ku magance irin wannan matsaloli da fatan dai Allah ya shirye su wannan ƙungiyoyi da zaman lahiya idan masu shirwa ne kuma Allah ba mu zaman lafiya kasashen mu Nijar Najeriya da Chad da ma kasashen mu na Afirka baki da Yohannes Tehran mai magana isu ne ba da da magaram Jafuri Nijar na kira ku daga nan mu da ku tashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio BOH Hausa Tahiran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazaunin kasar Gambia. mai girma shugaban kasa Muhammadu Bazum shugaban kasar Nijar mai maka kyakkyawan zato mu talakawa za mu samu sassaucin rayuwa kawai irin da muke cikin kuncin rayuwa a da sai ga wani wata siga kana bullo mana ita daban-daban wadda talakawa ne za a kuntata ma ba diyan masu kuɗi ba ko diyan masu masu mulki wannan doka dai irin ta karfi ga talakawa ne da abin ka sai dan mashin idan ka na jika 80 ko na 100 an amshe maka shi an aza maka a tara kuɗi kusan jika 150 ko 200 domin ka yi takarda kuma kuɗin ba ka da mashin barin za ka yi kai hukuma ka canye shi ko kuma ki zo ki wantare shi ki ku annan kuɗi ki amfani da su domin ki gurkur da talaka ko kuma a ana za a yi mai maka kyakkyawan zato mu talaka ne da sai gashi yau kuma yau talakawa su ne a cikin kun shi duk wanda ke bisa kujerar mulki ta gwamnati ce ko ta fara minista ce ko ta yan majalisa ta talakawa suka zaɓe shi kenan dole ku yi ma talakawa abin da jisa ta musu rayuwarsu domin su ji dama dama ga ah, hare-hare ya sha ma talakawa kai ga rashin lahiya ba duk ƙauye ke da asibiti ba wani sai ya ɗauka kusan tahiyar awa ɗaya ma da mashin ka zo asibiti sai ga shan azama a ah, wannan doka shin da sharar za ka ɗauka ko kuma duk gari za ka kai musu ambulance ko babu likita za ka a ah, al'umma marasa lafiya su kai ya likita mai goma magana sa'adu isa jamfurin zai zahar ta mazaunin kasar gambia na gode biyu hausa hausa tashi lafiya assalamu alaikum radio voh tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agades jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan kame da ake ma masu sana'a a daidaita da yan kabu-kabu da ma mota wadda ba su da cikardun kansu to jan hankalin da zamu wajen masu sana'a a daidaita ka dai gani a daidaita tana da yawa a ko ina cikin yankunan kasar nijar idan aka diba kenan kiran da jami wajen masu sana'a daidaita da 'yan kabu-kabu da ma cikarru da ma motocin da ba su da cikarru to da muna jin su don allah su yi yunkuri su yi kokari su ma abubuwan hawan su cikarru saboda musamman ma masu sana'a daidaita su yawa ka gani ta cikin su akwai ɓata gari amma kaga idan suka yi amfani da wannan dama kowane ya cire cikardun shi ka gani shi da jami'in tsaro sai dai ya tare shi ya gwada mai cikarru ya bashi shi hanya ya gaba amma muddin ba su yi wannan cikarru ba ka gani ba yadda za a yi kuma eh, jiha ta samu kuɗin shiga musamman ma yajen aikace-aikacen gyarorin hanyoyi da ake cikin gari kenan kiran da zami su eh, hukumomi su kawo sauki wajen eh, kuɗin da suka sama wajen cirar takisa da cikarru da abubuwa da dama su kuma masu sana'a daidaita su yi ƙoƙari su ga sun cire wannan cikarru cikin nasara sai ka gani komi na yi salam alim ba tare da an ba da macin hanci ba ko kuma bacin eh, rai tsakanin masu wannan sana'a ta a daidaita da yan kabu-kabu. to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da zaka sadu a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da ansa shubhohi ko kuma matsaloli dangane da halaccin tawassuli da annabawa da manzanni da kuma limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a addinin musulunci ba kamar yadda ibnu taimiyya da kuma mabiyansa suka tafi a kai ba mun rufe shirinmu da ya gabata da ayoyin alkur'ani guda biyu wanda suka yi magana dangane da halaccin tawassuli da kuma muhimmancinsa ga musulmi kuma ayoyin su ne allah yana cewa ya kowa wanda suka yi imani ku ji tsoron allah sannan ku nemi wasila zuwa gare shi cikin suratul ma'ida ayata biyar. a wata ayar kuma allah yana cewa wa'annan su ne suke roƙo suna neman wasila zuwa ga ubangijinsu cikin suratul isra ayata 57 kamar yadda muka bayyana a cikin shirmu da ya gabata ibn taimiyya da mabiyansa suna tuhumar mabiyan masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa da wasu musulmi ahlus sunna da shirka da allah ta'ala a cikin ayyukansu na ibada idan ka tambaye su dalili sai su ce kuna bauta wa aliyu da abi talib alaihi salam maimakon bautar allah ta'ala kuna neman taimakon shi a maimakon allah ta'ala har ila yau kuma tawassuli da sauran limamanku wanda shi ma shirka ne babba kuna hada Allah da waninsa a bauta da kukewa limamanku wannan maganar haka take a wajen dukkanin mabiya ibnu taimiyya da kuma salafawa da kuma sauran wa'anda suke da ra'ayin nasu to da wannan dalili ne za ku ga dukkanin salafawa a duk inda suke a duniya ko da kuwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da zaran sun ga wani ya ɗaga hannu yana addu'a kusa da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kofi hannayensa su ce masa yana shirka don haka ya fita daga addinin musulunci kuma jininsa ya halatta duk tare da cewa hujjoji na halaccin tawassuli suna da yawa a cikin alkur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa amma sun doge da riƙe fahimtarsu na addinin musulunci suna ɗora shi akan sauran musulmi kamar ba wanda ya san addinin musulunci sai su. farko ma'anar wasila a cikin harshen larabci yana nufin samun kusanci da wani zuwa ga allah ta'ala ana cewa ya yi tawassuli da shi zuwa ga ubangijinsa ma'ana an sanya shi wasila don kaiwa ga ubangijinsa a cikin addu'a da musulmi suke yi kuma kamar yadda ya zo cikin wannan addu'ar musulmi suna addu'a allahumma ati muhammadin wasilata ya ubangiji ka ba muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wasila ibn asir ya ce shine asali ko abin da ake neman kusanci da allah da shi daga ƙarshe ma'anar tawassuli shine neman kusanci ga allah ta'ala don haka ko su malaman salafawa sun amince da tawassuli amma suna ganin wani nau'i na tawassuli bai da inganci daga cikin malaman sun gamu a kan cewa ana iya yin tawassuli da kyawawan ayyukan mutum da addu'ar mutum salihi rayayye haka da zatin allah ta'ala da sifofinsa ana iya yin tawassuli da su amma sun yi saɓani kan yin tawassuli da matattu da darajarsu da matsayinsu a wajen allah ta'ala a nan wasu malaman sun halatta sannan malaman sarfiya kuma suka haramta suka dage akan matsayin nasu. don haka a nan muna iya cewa hukuncin tawassuli a cikin addinin musulunci halal ne amma malamai sun yi saɓani ne kawai akan irin nau'in tawassulin da za a iya yi ko kuma nau'in tawassulin da ya halatta don haka jahili ne kawai zai ce tawassuli kwata-kwata bai halatta ba to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai ko mako mai zuwa da yadda allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shakka babu gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da yanzu haka take gudana a kasar Qatar na ɗaya daga cikin batutuwan da suka dau hankali inda kasashen Afirka da suka hada da Ghana, Senegal, Kamaru, Morocco da kuma Tunisia ke fafatawa a gasar ta bana. To a cikin shirin zamu shi ta bakin masana game da kalubalen da ke gaban kasashen Afirka da ke halartar gasar ta bana. Hassan barka ne da yake muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tumarila a ranar lahadi da ta gabata ce aka fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da yanzu haka take gudana a kasar qatar tawagar kasashe 32 ne ke fafatawa a gasar kuma karan farko da ake yin ta a wata kasar larabawa a gabas ta tsakiya kasashen afirka a gasar su ne ghana da senegal da kamaru da morocco da kuma tunisia to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito muna da malam abdulkadir abubakar wani mai sharhi kan harkar wasan kwallon kafa daga birnin agadez na jamhuriyar nijar. da farko kuma na fara da jin bakin sa kan yadda yake kallon kasashen afirka a gasar ta wannan karo a eh, gaskiya kasashen afirka a wanga gami sai in ce sun yi shiri mai kyau duk da ma abin ya zo a matsayi saboda wannan kofi na duniya za a yi shi cikin yanayi wanda ba a taba yin irin shi ba amma kasashen afirka alhamdulillah gaskiya suna da kwarin gwiwa bana a wanga gami tunda an ka debi wurin eliminatuwar kinsu da suka yi hazawa su kalifikasiyon kinsu gaskiya akwai ban mamaki kwarai To ko waɗanda ne daga cikin ƙasashen nan Afirka guda biyar za su kai labari a wannan gasar? Gadda masana sharhin wasan ƙwallon ƙafa suke nazari da kuma mu ma nan yadda muke nazari wanda suke da karfin Sa'a ta ya zagaye na biyu ana zaton za su taɓaka wani abu ta farko dai ga senegal ken tana da yan wasa kuma sannan ta biyu kamaru in ka dibi rukunanta duk da ma akwai brazil amma kamar tana da sa'a fitawa sai dai kawai in wasa mata sheri tana da wannan dama ta uku su wadda nake zaton yi kokarta za ta biyo su wato ita ce ƙasar maroc in ka dibi rukuninta maroc kin nan ana sa mata zaton zuwa zagaye na biyu amma tunisi in ba karfin rabu da wuya za ta fitowa ita ma ghana su ta yi da gaske wanga rukuni saboda partigal kinan da uruguay wallahi balo gare su ita kuma ghana a yanzu yadda balan ta yi kasa ɓugga zauban ma da ta yi ba a mata zatanta ba to amma shi wasan cin kofin duniya kuma saɓani ne da duk wani wasa kana iya ganin kasa wurin neman shigan shi ta wahala da kyatta su goma to kuma a ƙarshe sai in ta zo za ta yi abin da waɗanda suka yi zabirar farin ma wurin zawa ba su yi shi ba to kaga shi wasan sa wani bi saba na hankali bale ma cop demon duk yadda ake zato in aka zo sai abin ya saba duk ba haka yake kasancewa ba to idan haka kasashen afirka dai muna musu fata alheri To yanzu bari mu bibiyi kasashen ɗaya bayan ɗaya mu ga kalubalen da ke gaban su a rukunonin da suka tsinci kansu a wannan gasar ta bana. Senegal mai da kofin kwallon kafa na Afirka na a rukunin A ne wanda ya hada New Zealand, Ecuador da kuma kasar mai masaukin baki. koya kake kallon senegal a wannan rukunin ta ƙasar senegal tana da ƙarfi bana tunda ita ke rike da kofin afirka to amma babban matsalar da ta fuskanta irin matsalar da faransh ta taɓa fuskanta a shekara ta 2002 a ƙasar korea da japan lokacin da ɗan wasanta babban ɗan wasanta shahararren zinedine zidane gab da fara wasu gasar cin kofin duniya irin wanga lokacin shi ma shi ciwo bai yi wasan farko ba bai yi na biyu ba wannan rashin yin wasan nashi ya kawo mata cikas sosai kwaran shi to ita ma senegal lalle rukunin da senegal take ciki ba ta wasa da su ba a gamo a wasan cin kofin duniya cikin kudiyon ba su taɓa haɗuwa da su ba ga ɗauki wasan ta na farko da peyi ba za ta yi peyi ba kuma a duniya sananna ce ba wanda bai santa ba ta yi tashe sosai a duniya ba ta da marabancin kofin duniya don so biyu tana zuwa zagayen karshe to kuma sa'an nan ga mai masaukin baki qatar wadda ita za senegal za ta yi wasa na biyu da qatar sannan ta yi na uku da ecuador kuma ecuador kuma kamar ta take ita senegal ta kara da Irigoyi aka tashi ba a yi nasara ba kowa aka tashi uku da uku ita da ita to dole kaga kasar senegal ya ta yi da gaske a wanga rukuni da take ciki saboda kalubale ne gare ta musamman ma wannan holland kin yi ba da kuma qatar qatar mai masaukin baki tunda match na biyu da a cikin duka competition ka doka match na farko kakka yarda ka faɗi match na biyu kakka faɗi in ka faɗi wasan farko to na biyun nan kakka yarda to kaga yanzu ta senegal tsakaninta da bai bakin nan sai an yi da gaske To sai kuma kasar Tunisia da ke a rukunin di wanda ya hada Faransa mai rike da kofin duniya da danmark da kuma Australia. koya ita za ta kasance a wannan rukunin gurbi da yake nan shi kuma ya kumshi faranshi da ke rike da kofin duniya a yanzu da denmark da autrish to in ka dibi ita kuma faranshi yadda wasa ake neman mata sabani saboda jin ciwon mayan 'yan wasanta na tsaka guda biyu ngolo kante da kuma paul pogba minar da nasu saboda faranshi wancan kofin da ta ci na 2018 ta fi kowace ƙasa ƙarfin miliyadi teran tsaka wadda take ba da balo kuma da tsakawa da take tarewa ta kama ma baya to faransha a wancan zamanin da ta ci wancan kofi wanda ta zo da shi yanzu ta fi kowace ƙasa ƙarfin wannan matsayin to yanzu annan shaharin kuma sun shi ciwo to wannan ina ga dama ce da ita ƙasar tunisia kuma wasanta na ƙarshe ne za ta yi da faranshi wasanta na farko da danmark ne danmark fa a yanzu ƙarfi gare ta ta dawo sosai cikin wasa saboda kowa ya ganta yadda aka sha fama da ita a cin kofin tarayyar tuwe da ya wuce da kuma wangaya da aka yi na ligue de nation na kwanan baya saboda zagaye bi ma ma faranshi gida da daji ta ci faranshi a gidanta kuma ta zo a faranshi ta ƙara cin faranshi kenan kaga tunisi sai ta yi da gaske a wangar kuni saboda za ta yi wasa na farko da denmark ta yi na biyu da australia sannan ta yi na uku da faranshi damar da ita tunisia take da ina gaba ta wuce ta australia gaba ce kawai ita ce babbar damar ta wadda inda ta samu ta yi nasara nan to ana zaton wasanta da faranshi ba zai kama tsala ba amma in ba ta yi nasara da denmark to na biyu ba ta ƙetare australia ba to gaskiya da wuyarsa ta taka wannan abin a zuwa gan tabaka saboda ita tunisia a tarihi ita ce ƙasar afirka ta farko da ta fara yin nasara a gasar cin kofin duniya na shekara 1970 masu san dc wanda aka yi argentine wanda suka yi gurub guda da ita da germany alman da kuma ƙasar poland da ƙasar mexico ita ce ta yi nasara a gan mexico da ci uku da ɗaya eh, amma duk da haka na ta samu zagaye na biyu ba tunda ta sha kashi a hannun jamus da kuma poland to amma wanga gamin muna fatan dai za ta yi nasara da australia kin cikin group kin australia kin nan ce ake ganin ita da tunisia ba su da tsirayyen matsayi To a ɗaya bangaren kuwa ita kuwa Morocco ta faɗo ne a rukunin F wanda ya haɗa Croatia, Canada da kuma Belgium. Ko ya ita lamarin nata yake ne? to gaskiya Maroc tana da ƙarfi sosai to amma ita ma akwai ƙalubale gabanta saboda wasanta na farko da kurwasi ne sa'annan wasanta na biyu za ta kara da ƙasar Beljik. to da nan ne fa ƙalubalenta wasanta na uku da Canada nan ne ake mata tamma za ta yi nasara ko da ba ta yi nasara gaban kurwasi da Beljik ba ana sa mata rabon zato kuma za ta yi nasara a hannun Canada tunda Canada rabu da ta zo ma ga wasantin a shekarar 1986 an francis a mexico wanda ta zo ta yi rukuni guda da faranshi da rasha da kuma hungary aka fidda ta a zagayen farko ba tare da ta yi nasara ko da samun yan puan ba sai dai fet uku jere to ana sa ran Maroc ta dan ta yi tasiri gabanta mai amma ba karfin rabo ba da wuya maroc za ta yi nasara gaban belgic ga wadda belgic take da karhi a yanzu babbar sa'an wasan wasanta na farko ta yi kokari ta ci kurwasi ko ta samu kunnan doki ko ma a tashi baci 0-0 wannan in ta yi shi to ana sa mata kwarin gwiwa ko da ba ta yi nasara gaban belgium ba to ta yi nasara gaban canada saboda ita kuma maroc ita ce ƙasar afirka ta farko da ta ƙetare zagayen farko ta ta zagaye na biyu ita ma a shekarar ta alif ɗari tara da tamanin da shida an katar a mexico eh, saboda a gurufkin da suka yi ita da ingila da poland da portugal ta yi nasara gaban portugal ita ma da ci uku da daya ta yi zuruba da poland da kuma ingila a ƙarshe ta ta zagaye na biyu jamus ta da ta da ci ɗaya da banza To akwai rukunin ji wanda ya haɗa Brazil, Kamaru, Serbia da kuma Swaziland. To kowane kalubale ne Kamaru take fuskanta a cikin wannan rukunin? to group je ya kumshi swiss kamaru da brazil da serbi in ka doki kamarun swiss ana ga kamar dama ce ta kamaru wadda za ta ana samun taraba zaton za ta yi nasara sannan wasan ta na biyu za ta yi shi da serbi nan ma akwai dama sosai dama da inda ake gudun mata ita wasan ta na karshe da brazil daman brazil wanga karo na uku ne za ta haduwa da kamaru a gasar cin kofin duniya dan sun fi hadu a shekara ta alif da gomiya tara da fudu a america an katar stars da zai ta mata uku da banza sai kuma ta shekara ta 2014 a nan brazil brazil ta mata fudu da daya to a wanga gamin ana zaton za ta yin wani abu saboda karfin da take da a yanzu kamar tana da ekip lahiya lau take ba ta da wata matsala sai dai shirin wasa kawai saboda ana sa mata ran za ta yi nasara ma gaban swiss inda ta kama jikinta da kuma sarbi su ne wanga guda biyu damar tata ita kuma kamar tana da wata al'adarta har inda ta ci wasan farko to fada na biyu da na uku sai an yi da gaske to inda ta yi nasara gaban swiss a wasan farko ko kuma ta tashi baci to a wasa na biyu in dai ta yi nasara gaban sarbi to ko da ba ta yi a gaban brazil ba ana sa mata zaton za ta ketare zagayen farko dama ita ce ƙasa afirka ta farko da ta taɓa kai kar da final a shekara ta 1909 an katarvandis wadda ta yi wasan farko da argentina lokacin maradona ita ce ta yi nasara gaban argentina da ce da banza a wasan farko da aka yi na wannan shekara a a ƙarshe ta zo kan final da ingila ingila ta fidda ta tun wannan lokaci ba ta sake kai wannan zagaye ba to amma wanga karo ana sa mata zaton za ta kai zagaye da biyu To bari mu karkare da rukunin H wanda ya kunshi kasar Ghana da Korea ta kudu Portugal da kuma Uruguay. ko ita gana ya lamarin nata zai kasancewa ne a wannan rukunin na da ta fado group ash wanda ya hada uruguay already seed portugal da ghana da ghana da portugal yau ga gamuwa ta fi ce za a yi dama an gamu a shekara ta 2014 kuma da aka yi brazil aka ci ghana dm portugal ta yi nasara gaban ghana cibi da daya to in ka kuma ghana da uruguay wasan farko na ghana zai ta haduwa da portugal kaga nan ghana tana da kalubale babba sannan wasan ghana na biyu zai kasance mata da kore di sud to nan ne ake ganin tana da dama ko da ba ta yi nasara gaban portugal ba to ana sa ran za ta yi nasara a gaban kore sannan ga uruguay dama an taba haduwa a shekara ta dubu biyu da goma a ƙasar afirka ta kudu lokacin da ita ghana ta je zagaye na biyu zuwa kar da final ta hadu da uruguay wadda ta kai su daga kai sai bagu mai tsaron abun ga gida penalty obit ba an tashi da ci da wasa ci ɗaya ɗaya aka je a wancan karan aka fadda ghana wanda a cikin wasan ma kamu a kai karshen wasa ghana ta matsa sosai rabo ne babu don har kwallo ta zira aka fiddo ta da hannu wadda Suwari sai fiddo ta da hannu wannan balan ta ba afirka haushi sosai wannan wasa to yanzu ghana ta alkawalin za ta sha fansa a wannan kara eh, 'yan afirka su kwantar da hankalinsu kasar ghana tana sa ran za ta ketare zagaye na biyu a wanga kara ko da ba ta yi nasara gaban ita portugal kin ba to tana sa ran nasara tsakanin uruguay da kore du sud kuma ina kyakkyawan fata da kasashen afirka da kyakkyawan zato a wanga karo in allah raza a dama da su madalla masu mu da kuma haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai godiya ga bakon namu Malam Abdulkadir Abubakar wani mai sharhi kan harkar wasan kwallon kafa daga birnin Agadez na jamhuriyar Nijar akan lokacin da ya bamu muka tattauna da shi a cikin wannan shirin. Yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. ga masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen jiran shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. An gudanar da wani taron koli na shugabannin kasashen gabashin nahiyar Afirka a kasar Angola domin tattauna hanyoyin da za a dakile fadace-fadace da ake yi a gabashin kasar Congo ba tare da halartar shugaban kasar Rwanda da kuma bangaren 'yan tawaye ba. Wanda ci gaban wannan rikici da aka samu cikin sauri ya haifar da tashin hankali a tsakanin kasashen biyu. a maimakon haka shugaban kasar rwanda paul kagame ya tura ministan harkokin wajen kasarsa zuwa birnin luwanda na kasar angola domin halartar taron sannan kuma shugabannin kasashen congo angola da burundi sun bi sahun tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta wajen sabunta yunkurin samar da zaman lafiya sai dai kungiyar 'yan tawon m23 ba ta nuna alamar ja da baya ba amma kuma ta fitar da wata sanarwa wadda ta zargi sojojin kasar congo da kame fararen hula 'yan kabilar tutsi a wani abin da ta kira shirye-shiryen yin kisan kare dangi a kan 'yan kabilar kakakin kungiyar lawrence koneka ya ce an gaya wa 'yan kabilar tutsin na kasar congo da su taro a wasu wurare kuma ɗauki tsauraran matakai a kansu da kuma shalanta su a matsayin 'yan tawaye To yana ga kuma da haka ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin shi Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanto mana labaran duniyar. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.